'Yan uwana matasa maza da mata, ya kamata mu ji tsoron Allah mu sauke wannan nauyi na haƙƙin shada. Idan muka yi duba da yadda shahidan suka sadaukar da komai nasu, kama daga lokaci, dukiya, har zuwa rayukansu. Amma mu a yanzu mun kasa yi musu sakayya da naira ɗari ɗaya kacal a wata, amma mu a yanzu mun kasa yi musu sakayya da naira ɗari ɗaya kacal a wata don kulawa da iyalansu. idan ba mu ne muka ɗauki nauyin iyalan shahadanmu da kanmu ba muna tunanin waɗanda suka yi sanadin shahadarsu su ne za su kula da iyalansu maulana said ibrahim yaqub alzazzaki hafi zaula ya kasance yana muhimmantar da abin da ya shafi haƙƙin shahada idan mu ma mun kasance da gaske muna tare da maulana said ibrahim yaqub alzazzaki hafi zaula to ya kamata mu ƙoƙarta don ganin mun sauke wannan nauyi